العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل تقوال بات الصالحين والصلاة والسلام على خير الوليد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد karatun mu na cikin Buhari muna cikin babu umurul imani حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو آمن الأكدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي سالم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أما يأتي الإيمان الإيماني bid'un wa sittuna shu'batan imani yanki 60 da wani abu na bid'u da uku zuwa goma shi ne aka ce ma bid'u watan imani yanki sittin da wani abu na wal haya'u shuhudu min al imani kunya wani bangare ta daga cikin imani a wata riwaya kuma ta muslimu al imanu bisun wata tura shubata a wal haya'u shuhudu min imani wa alahu la ilaha illa allah wa alahu imatatul adha an tariqi yayi abin da suka mutane ga hanya to ita kunya abin da yasa aka ke tana daga cikin imani saboda wato kunya ɗabi'a ce wadda ke hana matan adam aikata ayyuka na asha wadda kuma haka da shi daga tabar haƙƙin mai to kaga irin wannan ɗabi'a tana daga cikin ɗabi'un masu imani mai imani shi aka yi shi ka jin kunya aikata ayyuka na barna sannan kuma shi ka jin nauyin a ga ya tabar wannan da ita ce mai haƙƙi na a kanka babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi al-muslimu wanda aka ce musulmi watan man salima al-muslimuna wanda musulmi suka tsira min lisanihi daga sharin halshe ne wa yadihi sannan kuma suka tsira daga cutar ba zai tuta musu da harshen ba ba zai tuta musu da hannunsa ba قال حدثنا شوبة عن عبد الله بن أبي سفر وإسماعيل أهل الشافعي عن عبد الله بن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر ما هجر ما نهضاه عنه المسلم wanda aka ce musulmi wanda ya kasance kayan imani man salimar muslimuna wanda dukkanin musulmi suka tsira min lisanihi daga sharri na ta ba zai juta musulmi da ta ba ba zai zage su ba ba zai soke su ba ba zai yi ba su ba duk dai wani abu wanda ke juta musulmi ta gehen harshen ta gehen maganarsa ba zai yi ta shiwa musulmi wannan ba min lisanihi wa sannan kuma wata wanda aka ce musulmi wanda musulmi suka tsira daga sharrin hannun su kunan maluma suka ce watan tsira daga sharri na harshe na musulmi musulmi yan uwansa su tsira daga sharrin harshensa wannan shi na samuwa da madina amurna ya gane waɗanda suka wuce tare yanzu akwai masu zagin magabata akwai masu zagin muhabbanci kaga kenan musulmai ba su tsira ba da ta harshen su akwai masu zagin shugabanni na musulunci kamar irin su malikun na alifin su abu halifa su abdul hanbalin su shafi da jalawa akwai masu zagin su masu ga su ta ga waɗannan musulmi ba su yi ba daga harshen su akwai masu zagin waliyai na Allah akwai masu zagin salihai duk waɗannan dai ka kaga firmaniya waɗanda sun kauce kenan wata da ne haka nan kuma akwai waɗanda ke suka da zagi na ainihin malamai salihai waɗanda a cikin wannan lokacin namu a bayan wannan kuma wanda da mu da biye sannan kuma akwai mawalaki a san ma hukuka ga wanda aka yi kamar yanzu ahal sunna wanda ke da alal misali kamar yanzu mahadi al-muntadir kaga ila ruwa yanzu kaga akwai masu kafi bayan haka nan kuma akwai da alhai waɗanda ya kasance irin wanda dai wanda aka ce akwai kuma wanda zai zuwa da kuma akwai masu suka su ga wannan suka ne ga wanda ya kasance a tafi to wanda aka ce musulmi wanda ya kasance kamilul imani na man salimar muslimuna wanda musulmi gaba ɗaya suka tsira dan lisanihi da shi harshen shi ba zai zagi musulmi ba wa yadda sannan kuma suka tsira daga hannun shi ba zai yi ainihin a yake su ba ba zai buge su ba bayan wannan kuma ba zai yi musata ba ba duk dai abin da yi a hana hannun shi ba zai yarda shi shi ba da hannun shi duk wani abu da ke fita musulmi ba zai yarda shi a yarda shi ba al-muslimu ma salima al-muslimu na lillahi wa yadihi wal muhajiru ma hayya ma Allah wa wa ake mai hijira shi ko wal muhajiru mai hijira ma hajara ma Allah wa anhu wanda ya kaurace ma duk abin da Allah ya hana duk abin da Allah ya hana ya kaurace masa to shi aka ce mai hijira a shi ke nan hijira ta kasu kashi duk akwai hijira zahira akwai hijira batina hijira wanda kasance zahira ce ita cewa da mutum shi gudu da imani ne domin gudun kada imani ne shi kuce masa kamar da musulmai suka hijira daga makka kuma wajina wannan ta gafiya ce domin gudun farawa ci suna da kasarai kada kasarai su fitine su har su kai gaisa da su daga cikin musulunci don haka suka jira kan koma madina domin samun wala ta aikatar da ayyukan su na musulunci cikin warwala wannan hijira ke na wata zahira akwai hijira da kasance ma da nace ita ce aurace ma duk wani abu wanda Allah ya haramta sannan da aikata duk wani abu wanda Allah ya musa aikata wannan ita ce hijira wanda ya kasance ba da biya shi, to su a ainihin sahabbai abin da ta rubu sallallahu alaihi wasallam shi wal muhajiru ma hajara ma na Allah wa da Allah ya tafi kada su rawa shi so shi kenan sun riga sun bar garin kafirci sun kuma garin musulunci kuma sannan suna da wala ta ibada kuma sannan sun samu la ta hijira ba nan ta tsaya ba a sai sun kaurace ma na Allah wa wasu malama suka ce a'a ya tafi shina yi wa abin da ta mazu sallallahu alaihi wasallama ya ce wal muhajiru man hajira man hanzawa anhu saboda hijira ta kare manzo Allah ce la hijira ta ba'da fitati ba ya hijira bayan an yi gashi makka makka tana da ci ana hijira a bata ko ba shi ga musulunci shi ne madina to yanzu da shi ga karkashin dole musulmi tana karkashin dole musulunci ta komo kasa ta musulmai kuma ta komo kasa ta musulunci don haka ba a hijira a bata to ma musa hijira a zubo ba mai da su ke kenan sai manzo Allah shi to wal muhajiru man hada ma da Allah mai hijira wanda ya kawarce ma abin da Allah ya hana sai wa qala abu abdullah sai buhari rahimahullah ya ce wa qala abu muawiya حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان وجه حديثي كده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه wannan abinda abu ya ke nan ya rawaito daga dawud dawud ana ce mishi na abihin ne kici a wurin nan buhari don hakan ga yayin ko kuma ta hanyar da zai nasar da kane da cikin karkiya ta ciki za daga yi bayani na gaba وقال أبو معاوية حدثنا داود عن أنس adalin shi na aka ce ma shafi wanda a tsawon shan izadi na na na wannan wanda muka karanto Abdullahi bin Abi Safari wa Ismail al Shafi kaga da Abdullahi bin Abi Safari da Ismail dukkanin su al Shafi sannan shi kuma dawo bin Abi Hind al Shafi kenan kaga shi na da ainihin ɗalibai guda ko to mun ji isnadi na ainihin Ismailu a da shi da abdullahi bin raja sai kulla da sai madina ina ko to yanzu ga ina nan da dawo ibn abi hindi kaga in kaci ba wancan da amana ko an abdullahi wa isma'ila Aisha shabi an abdullahi kuma ji ana ko to yau kuma sai ga shi shi kuma wa qala abu abdullahi wa qala abu muawiya حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم شو كنت سمعت kenan ka ga akwai tasiri na kai to da ma dai shi abi ba shi mu da suna bai shi ma su da biki ba ya yi cikin su ba don haka amma akwai illa wanda ya sa Buhari wa ya ne ko mu ga wannan isnadi wa qala Abdul Ala Abdul yace an dawo da an amilin an a المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر ما هاجر ما نهى الله عنه to wannan abdul a'la ana ce mishi ibnu a a'la to yanzu abdul a'la ibnu abdul a'la an dawo da ibnu abi hindi an sha'ani shi da ali an ali an sha'ani sai kuma abu muawiya shi ma yace na dawo. kaga da abu muawiya da abdul a'la ibn abdul a'la dukkanin su ne ashabi dawud ibn abi an kai ronan ku to dawud ibn abi ne shi a sauran almajiri guda wanda yake dukkan yana wa mai ciki sai buhari bai kawo shi ba saboda ya riga yawon matsala ne wanda annan wata ana ce mishi hubaibun halidin hubaibun halidin an da. an amini an ne an abdullahi an kiyaye ko ta ga ce in ka tiba akwai wani halin mai a kada dawuda abu mu'awiya mai a kada dawuda da ala inda da ala mai a kada dawuda to sai kasance ruwaya ta abu mu'awiya tana da samari ko wata an amini ala ko yace da nuka abdullahi na ji abdullahi na cewa shi kuma ala ina da ala ya ce an ah, abdullahi ai ta yi nan ko to shi kuma bai wannan halin ga tashi ruwaya an dawo da an aminin an rajulin an abdullahi kenan ka ga 'yan hukuma da riwaya sai mun samu in idari wanda aka ce ma watan ainihin a al-risalu hadisi risali wanda ya kasance shi na ba ko ka gane shi ba sannan kuma cikin ne muna samun yi almuttasilu almazidu fi a asali mun samu kuma almazidu fi a tsari cikin daji saboda yau wasan wannan kubai wannan halin shi na cikin hukumar mutum nuna to amma ga shi tashi ta sai ya rawaito an dawo da ibn abi hindi an amir an rajul an abdullahi to kan da riwaya kenan a cikin sha'abi ke wa hadisi daga Abdullahi da Rewa da Abdullahi an ta yi wannan ko amma in mun hukuma ga riwaya ta Abu Muawiya an dawo da na Hindin akwai samari da sha'abi an Abdullahi kenan ka ga ya kore kici na cewa bai zo gare shi ba dan ko da dalili ya kai tun da ta sami da Abdullahi dan ba wani dalili an ta yi wannan ko to tun da babu wannan yanzu mun samu ashabu Dawuda sun samu sabani riwaya ta ubaybun halidin watan an dawo da an amirin an rabilin an abdullahi riwaya ta abu muawiya an dawo da watan an amirin da nufi abdullahi riwaya ta abdul ala ibn abdul ala an dawo da an amirin an abdullahi an kiyaye nan ko to yanzu nan da a wannan kuma wani halin da bai kuɗi idan da sha da kuɗi da ake tashi ba a kalmar siya to ba haka nan ta ba inda hakan na da buhari da koka wannan shawari domin ya tabbatar da tashi baya a shi kenan da mila ɗauka to kenan nan nan sha'abi shi ne amiru ya jiyo hadisi da wasa daga abdullahi sannan kuma ya haɗu da abdullahi ya jiyo hadisin da babu wani ta ke kenan da shi ya yi باب أي الإسلام أفضل أي ذوي الإسلام أفضل باب ونن بابي mai bayani cewa cikin musulmai waɗanne musulmi na sun ka yawan samun lada babu ayyar islami ayyar zaurin islami waɗanne musulmi na abdalu fi kasar tattawari mai mafi yawan to suna nun a malam zai yake hadisna ta idu ne haya hadisna ta idu ne haya da sa'id al-qurashi قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قالوا صحابيتك يا رسول الله يا مكر الله اي الاسلام افضل cikin musulunci wa tamwar musulunci a mahimmanci kala sai manzon Allah ce man salimar musulmi na min lisanihi wa yadihi duk musulmi wanda ya kasance musulmai suka tsira min lisanihi daga harshensa wa yadihi da hannunai to wannan shi an bari cin samun lada daga cikin musulmai babu musulmi da ka samun lada irin tashi saboda ne bai fita kowa ba da bakinsa bai fita kowa ba da hannunsa don haka shi ke nan yi shi na da lada mai yawa a samu kai ne to a wannan kenan babu ida'amar da ami min al-islami babu ida'amar da ami babu mai zane akan ciyar da abinci saboda Allah min al shi shina cikin al'amura da musulunci ko ko min hisalin shi shina cikin ɗabi'o'i na musulunci daga ciki kuma akwai tsokan nauyin bako wanda ka sani ko wanda ka sani ba حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عن ليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الحيث عن ابي الحير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا حكيم وإن كنت على النبي يا تبعي مرضون الله صلى الله عليه وسلم وقلت وأن مكن وتعبد النار الفاري على النبي يا تبعي مرضون الله صلى الله عليه وسلم يا مرضون الله أي الإسلام خير wato waɗanna da sun musulmi an bari ita can ayyul islami afdalu kenan can ayyul zama islami afdalu sai ka sarkin sawaki nan kuma ayyul zama islami afdalu kil hayri to nan da hayri shi kuma wato kenan tindar sai ka sarkin da ga yawan amfani ayyul islami hayrun wani ilimin musulunci na an ita ce. waɗanne musulmai na watan an mahihita wajen amfanin musulmai kusa ce a an tuzimar ta'ama tuzimar ta'ama ka ciyar da abinci watan ana sa an albadariya wurin nan tuzimar ta'ama ka ciyar da abinci wata ƙarar salama sannan kuma haka nan ka karanta sallama a ƙarar alaikar salama ka faɗa mu wani a karau alaihi salama ina gaida shi wato wannan ka wata sallama alama a rasta ga wanda ka sani wa mallan ta alif wanda ka sani ba wato babu ta tasubanci sannan babu wata kabirci duk wanda ka gani wanda ka sani ka yi sallama wanda ba ka sani ba kuma ka yi sallama wato wannan musulmi mai wannan shi an musulmi wanda ya kasance ya tara ayyuka na alheri waɗanda ya kasance kuma ayyuka na lada ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda ba sani ba kada ka ce sai wanda ka sani da kawai sallama wannan su yi a tata matakabirci ko kuma ainihin rashin ɗanɗanta da kai da wanda ya kasance ya kamata ka ɗanɗanta da kai gare shi sai babu min al-imani an yi li ayyihi ma yuhibbu li nafsi babun wannan babi ne min al-imani shi na daga cikin imani an yuhibba li ayyihi ki ma dan uwa ne ba yi shirkul nafsi abin da yake so ma kansa duk abin da aka so ma kanka shi ka so ma dan uwan ka shi to wannan shi kuma hadisi shina nuna ainihin wa neman tsarmar musawa neman ka daidaita da kai da kowane musulmi kuka kafa misali shi saboda in kana son ka samu abin da ya san wanka wata kana son gurbi ka sa kai ne kenan sannan kuma bayan wannan kuma shina kwaɗayin tattar mu da tawazu wal hasu ala tawabi kina kwai da mu akan ainihin aikata ayyukan tawabi saboda mai tawabi bai fashi yayi wani to inda ko aka samu yi duka inda haka son ka samu ilimin da wani bai da ko ka samu kuɗin da wani bai da ko ka samu mulkin da wani bai da ko ka samu kyauta da wani bai da duk in kana son wannan wannan baka so ma dan uwanka haka so so ma haka so kanka kika so babu min al-imani an yuhibba li ahlihi ma حدثنا مقدر قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن شوبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المؤلم wato an husaini al-mu'allimi wannan riwaya ce ta haya ya haya an tuba sannan ya an حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم ɗaya daga cikin ku ba shi kasancewa mumini mai imani cikakke hatta yuhibba sai ya so ma dan uwa ne yake yuhibbu duk abin da ya kafa nasu da kai babu kubbu rasul min al-iman babu kubbu rasul sallallahu alaihi wasallam min al-iman ثم الله صلى الله عليه وسلم shida daga cikin imani حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الناجي أنا شيمشي عبد الله بن ذكوانا أنا الأعرج أنا شيمشي عبد الرحمن بن مرمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة والله الله قال يا شيخ فوالذي نفسي بيده نارا سيدا وند أذك إلى رأيواتا zalim min ahadukum daya daga cikin ku ba shi kasancewa mu'mini mai cikakken imani hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi sai na kasance na ji soyuwa gare shi daga ne da dan shi sai ya ji sona yadda yadda yake son mahaifin shi sai ya ji sona yadda yadda yake son dan shi sannan bai kasancewa mu'mini mai cikakken imani to kaga yanzu an misali in mutum ya diba ba wanda yake so kama mahaifi saboda ba don mahaifi ba da ba kanin ba shi ne mahaifinka farka kuma sannan ta shi ne a ta da shi za ka kama don haka an fara ta da mahaifi sannan aka ce wa wadansu don kowa kowa na da mahaifi amma ba kowa a ta ba don haka an ka fara da amana abin da ka sani an ka manzo Allah ce hatta a kuna أحب إليه من والده هو أبيه حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ها ها ها الحديث ها الهائل ها ina maluma malum ah, hadisi suna cewa irin suna ta cikin alfiya sai a ah, wakata duha inda ta kariri salat wakila min saha wakila zan farat من shi a kauli wanda a mafi jaya wasu malama sun ce haɗin ga rambi na na saha yake tsari na an kai mafi a ce saha na hadisu hadisin gari a sahi sahi shi na kamo da wanda gabace shi to shi adda haɗin kenan ka ga rambi na na saha wasu ka ce a wannan haɗin ga rambi na na ala hadisu ko kuma ala hadisa karanci hadisi a ƙarshe wasu ka ce haɗin ga rambi na daga ainihin alhalin shamaki tsanin hadisin da gabata da wanda a tafi wasu ka ce haɗin ka ma'ana ta yi rabbi na na hawala sanada hawala sanada ya sake kawo wani isnadi banda wanda banda wanda ya kawo farko to ta ga shi ne in ka ba ɗauri su ga ga ha ko mutai ma nuna sun ce shi ya zafi ci ta ha ci cewa ko da hadisi ci cewa ko alhaɗu za ka cewa ko hawa da zuwa ka cewa da zuci to abin da ya ce ha ko ta kawo halin da da ku ɗaya tawar cikin lafi don yanzu nan ga in ka ha ba sunan da ba almusa ma ke ne shahadiyya take ne abin da sunan ta hawo ya sunan da yanzu da shahadiyya ta kawai sai ka ce shi shine shahadiyyar ta shi ne ta shi ne hakikalin zaɓin ta to ha kamar da sanada wa hadisna arab qala hadisna shuba an katara an anasin qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa la yu'minu ahadukum ɗaya eh, daga cikin ku ba shi kasancewa mu'mini hatta akuna ahabba ilayhi sai na yi soyuwa da gaishe mun wani jiki da kamar yake ne ko wani jiki da tsiyarai ko ɗarai wannan ta aji madina sai ya yi so na da kowa wannan min ba da adadin ana alal hasi sai ya yi so na da mahaifi ne sai ya yi so na da ɗanai sai ya yi so na da kowa da cikin mutane to wannan ya faru da murnin hadari sai Allah ya ce ya rasulullahi wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa minna yace wallahi na ji son kada kowa in ban da rayuwa ta sai manzo Allah ya ce da fa wallazi nafsi bi yadihi hatta ahab hatta akuna ahabba ilayka min nafsika yace da baka cika imani ba sai na ji soyuwa gare ka daga rayuwarka sai yace al'ana ya rasulullahi wallahi an ta habu ilayya ne sai manzo Allah ya ce ana ya wannan a hadisi ya hankali ba kaga hadisi na kasara a hadisi abu hadisi sai da na to wannan hadisi addini na hadisi a cikin irin wannan hadisi na ainihin shehu Abdullahi cikin a adan gani da sabon rami shina cewa a na farko adilu adilu in ta saba al-iknani wa qaddihi kama rawar shayhani an anasin anan nabi hatta wa an abdul aziz ma wa an da an abdul aziz sahabin an kasa da an hadasi a wannan a shugabin hajjaji an kasa da an hadasi an kiyaye ko a shi kenan ka ga yau ga sanin rijali ta ga shuba a min asabi kasada da aziz sahabin min asabi kasada kenan ka ga a su kuma kasada da shi da abdul a sahabin min asabi alabi suna cikin asaba alabi ashe in muka kiba kenan kaga ana da hura wa yayin suka tani sha da rawiya biyu a mitattu shina da abu aliyu suhaibin shina da katara kuma da ama aka tafi to shi kuma abu aliyu suhaibin sha da rawiya suka tani shina da ainihin ismailu ibn ulayya sannan bayan wannan kuma shina da abdulwahid ibn sa'id shi kuma katara da hura wa yayin suka tani shina da shi wajen hajjaji shina da ibn abi abubakar to sai kawo duyar bandu ya kawo riwaya ta kasa da an adadin abu da ne ta hebin an babu halamatul imani ko bayan da bayani akan ɗanɗano ko daɗin imani ya za ka ji ɗanɗano da daɗin imani cikin rayuwarka حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمه الثقفي يعني ana abi katada a an abi kilaba an anas kaga abu kilaba na tabi anas radiyallahu anhu annan nabi daga manzo sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yake sallallahu kuma kun nabi duk wanda sun hasance cikin sa abu uku dabi'a guda uku duk wanda sun hasance gare shi waje da halawatar imani zai ji daɗin imanin imaninsa na farko dai an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tuwahuma ke kasance Allah da manzon Allah so so ka yi soyuwa gare shi da duk wanda ba su ba bayan wannan kuma wa an yi shibbar man ala yi shibbu ko illa da lahi sannan shi so mutum bai so in ba saboda Allah ba wa an yi tara an yi da tilkoli sannan kuma shi ita komawa cikin kafirci kama ya karo an yi gudan kai tari wa an ya karahu an ya oda ta komi sannan kuma su ki su koma cikin kafirci kama ya karahu kan kawai rike kin an yi gudan kai tari a yau a cikin wuta kamar yanzu an kaɗin sunna da rayuwa ta yi wanda kai sun a tungume shi a gefe a cikin wuta haka bai son shi koma kafirci to yanzu nan ya an ka diba in mutum ya diba dibi na ta'ammuli na lura Allah madaukakin sarki watan shi an mai baiwa ce shi da halice shi to bayan Allah ya halice shi sannan kuma Allah huwa manihu la mani'a la maniha wa la mani'a illa huwa subhanahu wa babu mai baiwa babu mai hani in ba Allah subhanahu wa ta'ala an kai da wannan ku to a shi wanda ya halice ka shi ya fi cincinta ka doge da kuwa sannan kuma ba wani wanda ka kyauta ko wanda ka hari in ba Allah ba wa ma dahu wa sa'i duk abin da ba Allah ba wa tsari in ka ka samu ba wani ba ka ba Allah ya baka illa lafiya wannan mutum wata ne kawai in kuma ka samu ba wannan ba shi hana ba ba Allah bai ka ba wannan wata na kawai والمبين لذلك له صلى الله عليه وسلم mai ruwa mutum wannan bayan cewa Allah ka bai Allah ka hari shi amma الله Allah وسلم شيء wasallam shi هو جيد الله da Allah an kiyaye wannan ku كذا kaga ya kamata mutum shi duniya da al'amari ne ga gaba da Allah subhanahu wa ta'ala in yi mai da al'amari ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to kashi so ko sai abin da Allah su sannan kuma kashi so kowa sai shi zo shi saboda ɗan ya so Allah duk abin da ka so ka so shi saboda Allah duk abin da haƙi ka ji shi saboda Allah a shekin nan ta ga mai wannan sifa shi ne shi a yayin daɗi da nan zuwa imanin sa wanda da irin wannan sifa ba zai sa matsalolin na imanin sa ba to shi na a Buhari da Himma Lahu ya kulla bani ya ce babu alamar imanin ko ba babu alamar imanin. Hmm? babu halawar imani bai mai bayani akan dandanon imani a shekin nan ta ga salatun mun kullum dabi'o'i guda uku duk wanda sun an kasance gare shi waje da halawar imani zai ji daɗin dandanon imani sa a shekin nan wanda bai ji daɗin dandanon imani kamar lafiya na kamar mara lafiya na da mai lafiya mai lafiya in ka bashi kuma ya lafa da lafiyarsa mara lafiya in ka bashi kuma ya lafa da lafiyarsa a shekin shi ta kaga jin daɗin tsananin imani da ke rayuwarka ta ainihin mai horo ka da aikata aikin alheri in baka ji daɗin tsananin imani ba da ke rayuwarka ta mai horo ka da aikata aikin shari Allah ya kare babu alamatul imani hukul akali babu alamatul imani babu mai bayani akan alama ta imani hukul antari sun lantaru lantaru su ne hausu da hadarari kabiloli guda nuna wata cikin birnin madina wannan ana ce musu ausu wannan ana ce musu hazarari gabanin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ana ce musu banu ailata ailatu ita ta haifi ausu ita ta haifi hazarari ana ce musu banu ailata to zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam sai mun shi su al'antaru mataimaka ne kenan حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس لا لأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله يشي ayatul imani kufur ansari abinda alama ta imani ga dukkanin mai imani son lansabi wa ayatul nifaki alama ko ta munafici kufur lansari in lansabi duk wanda ka gani na to da alama ta duk wanda ko ka gana sunna tawo shina da alama ainihin ta imanin cikin zuciya ta yi ta ce ni to ka ga yanzu nan in muka ce ayatul imani hubbul akali wa ayatul nifaqi hubbul akali to yanzu nan ga sai maruwa sun to sai a ji ba a shin sunan taru mina na sun kai wanda aka san su mina na sun kai wanda aka san su aka ce abinda nan tarin sun wanda aka san su shi ne kariya ga manzo sallallahu alaihi wasallam suna kariya ga manzo Allah da ita suke kariya ga rayukansu suna kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke kariya ga ainihin ƴaƴan da suka haife su rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk rayuwar akan kariya su kuma kariya ba akan komai ba in ba akan kariya da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma su taimaka masa a kan akan iyar sabon da Allah ya kushe shi ne kada tashi da bauta kada abota ma kowa sai shi a tsaye da sallah a yi haji a yi zakka to wannan abin da nasarar sun kai kenan don haka sai sun ka saba da kowa sun ka saba da larabawa sun ka saba da ajamawa babu shi da kowa wanda bai ci da manzo sallallahu alaihi wasallama kamar shi kenan in ka diba ya jawo biyayya manzo sallallahu alaihi wasallam sun manzo sallallahu alaihi wasallam ya jawo soyayya ashe sun manzo sallallahu alaihi wasallam don haka manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wa tan sahabbaina wa tan sunni masoyana kada ku yadda ku zaci sahabbaina wa ma ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa ma a abghadahum ba bi hubbi abghadahum duk wanda ka son sahabbaina don soyayya shi son su duk wanda ke iya da sahabbai na don iya da shiga ka iya da su don haka shi ke nan ka ga lantaru ko lantaru saboda taimaka su kan mazo sallallahu alaihi wa sallama shi ka iya da su duk mai son ko shi na son akan kare su kan mazo Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi ko duk wanda ka son mazo sallallahu alaihi wa sallama to mai son suna ɗaya sannan ba mai son suna ɗaya mai kariya da daga a ne ba mai kariya daga shari'a a na sannan kuma mai karya duk wani ka son shi shari'a ne na to su sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama a al'ansar masu kariya na ga manzo sallallahu alaihi wasallama wajen ɗaya da manzancinsa sannan masu kariya na ga shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallama sannan masu karya duk wanda ka mihin karya wannan shari'a na kuma saba mata Yanzu haka manzo sallallahu alaihi wasallama an bace su al'ansar mataimakansa a shi kenan kaga yanzu sai a kiyaye abin da ke faruwa tsakanin sahabbai da juna su ba shi ya ta yi wata kiyaya ba da dukkanin hukun taru sun taimaki juna wajen tsaye da kalima ta shahada wajen tsaye da hukunci to sannan kuma sun yi kariya ga shari'a sannan kuma sun kare dunga sun kai da shari'a a cikin nan na abin da ya haɗa sahabbai da sahabbai wani al'amari na tsariki da an kuwa kuma ya faru daga ishtihari na kowane su wannan manufa Ka taimakon addini kaza wannan manufa ta ga shari'a kaza sai kasance sun ka samu sabanin manufa to kan sabanin manufa da sun saba ba ha hakan ƙeya wanda ya kasance wannan ƙin manzo saboda ɗai wannan ƙeya da a sahabbai na manzo saboda tare da su ko addini ta ga mai wannan shi a da alama ta nifaka to wanda ya kasance kuma yi ne da sahabi dan kwanai saboda labarin mutunta na fahimta sun ka samu sabani kan sabanin fahimta su sai ya kasance sun ka samu sabani na ijtihadi wannan ya ga kaza ya kamata a yi ga addini wannan kuma ya ga ga wani kamata a yi ga addini sun ka samu sabani kowa sai tsaye ya kamar ba sai to kuma kan wannan nan kan tana duk sabani da sun kai kai ne da sun kai don hakan ga wannan ya yi ijtihadi shi na da lada ya yi ba ya samu lada do wannan ya yi ijtihadi ya yi kule ya samu lada guda bakin abin da babu sahabbai kenan don haka shi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ce ma alibi la yuhibbuka illa mu'min wa la yuhibbuka illa munafiqun ko a shi nan kaga mai kiyaya da aliyu shi da kiyaya shi don don kai shi ko aliyu ko sannan kuma mai soya a shi na soya da shi saboda don kariyar da shi kawa a addini a shi nan kaga aliyu ga gona na addini shi shi kenan na addini wanda ya kasance duk wanda ka koyi zuwa addinin su so a shi kenan abin da fara shi yi da sauran da su koyi wasu shi ko nan abu na rayuwa amma na wannan shi ya riga ya ko da sabanin fahimta fahimta wannan tare na fahimta wannan tare na kuma kowanne su ya yi akan ijtihadi ba a kan son duniya ba ba kan son mulki ba ba a kan son shugabanci ba sun yi domin taimaka a addini sun samu sabani akan sabanin su don hakan ga kowane wannan shi da lada wanda ya tawaba ya samu lada biyu wanda ya fito ya samu lada guda wannan a shi ne don hakan ga kada masu shubha su ji homo da shubha cewa wai masu son masu kiran aliyu tun da manzo Allah ya ce duk wanda kai ba wanda kuma aliyu in ba mu'mini ba ba ke ne ba na ba duk wannan ba shi ka ga yake ba cikin wasu masu iya ne ce kuma kowai iya su ba a ce mishi kafiri ba muna tuno an ce mishi zahiru ko mu'min don haka ta haɗa dukkanin wasu babu wanda ka yi wani tsakanin su juna su saboda ya faɗa abuna wanda ya kasance cikin zuciya ya ba bai ne ba abinda a cikin zuciya ko ba ka hukunci shi don haka da duka haɓɓai aliyu radiyallahu a an so shi sa waɗanda ke faɗa shi ce da sa su ba aka ce saboda ya kuma saboda Allah ya kada kasuwa abin da Allah ya ce subhanahu wa ta'ala cikin qur'anin sa yace a ya ayyuhan ladina amanu wa idza ka tani ya za ka tani da mun da ita fa annahu bainahuma ko wa in bagai hidahuma fa qatilul lati tabi hatta tabi ila amrillah wa in ta'rifatan min al-mu'minina ka ko zai mumi ne ka tafi ko sai ka gaba ba a da gobe da kuma ta ce to yanzu gashi na Allah cin milan mumi na daga cikin mumi ne su ne mumi ne bin bayani ya su ne mumi ne ta ce sai ka yi kawai ga ta ce za ka yi kowa wani yanzu dai kawai sun taɓa wa mahata zan yaƙe su a kan guda cikin da'a ta don wajibi na sarki musulmi na duk wanda ya fi da cikin da'a ta shi ya ƙoshi sai ya ƙoshi wani da'a ta yan bayi na a da ake ce bayi wanda ya fi da shi na afirka don haka da su ta haɓe wasu wasu wasu kayan da juna su ba don haka fito daga baya ya kare da hali to ya fada cikin al-musulmi man salim al-mu'min min yi a shi kenan kaga duk wanda musulmi ba tsira daga bakinsa ba ko tsira daga hannunsa ba to wannan suna ne wanda ba musulmi da kamar imani ba in har ya kai da zalunci zaki bayanan ne irin su abubakar irin su umar irin sauran sahabbai na mazu a alaihi wasallama shi kuma na kadirci na dan zagin sahabbai irin abubakar da umar kadirci na maluma sun yi bayanin zama ne kafiri ne zaki ne waɗannan saboda shi na zagin su saboda tsananin kusan su da mazu a alaihi wasallama duk wanda a tsananin ta ga mazu irin abubakar da umar kwanza ne shi kuma ya zagi mazuna duk wanda a tsanin kusanta kamar iyalin gidan mazo sallallahu alaihi wasallam kun zaje su kamar ya zaje mazo da haka an kace zaje a muka umar zaje shi na zaje Aisha radiyallahu anha har goran watan a matan mazo sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin wal mu'minati kuma zaje su kaje shi na sai ce ba akwai bai kuma alhamdulillah ba ta da yi وما أصيب من المرفوع وما لشافي هو المقصود والمرتد المرتد للإنه راويه حتى المصطفى ولم يدين وما بسمت كل راوية إن ركول المصطفى فالمتقي وما أضيف أدل أن كريم إلى النبي كما صلى الله عليه وسلم على مرفوع شيء أكثر مع حديث مسعود ومن بياني da bayanin wanda ya gabata mun bayanin hadisi sahihi mun bayani akan hadisi hasanun mun bayani akan hadisi ne da sai ko mace kuma ma wadi ka da nabi duk abin da an ka gina ga manzo sallallahu alaihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasin halqiyyin aw wasin qulqiyyin marfu'un shi aka ce ma yake marfu'i duk abin da an ka gina ga manzo a kiyaye qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallama abinda manzo Allah ya faɗa kamar qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Inna إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه ka من wannan kauli da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisi ya marfu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni da wa an ka dinga wannan da manzo kauli kenan shi ma ana ce mishi hadisi marfu abu ne ko kuma ta abinda ka dinga ga manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki kamar ainihin ce wanda aka yi خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة من يكون سيد مجروع الله المدينة زوى مكة وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة مجروع الله يا فتن ششنا صلى ركعة بيو بيو بيو أما هو مدينة سواء كثير من ركعتين da manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi na wanda aka ce wa marfu'i amma ilimi ko kuma wa ta sallallahu alaihi wa sallama ala ya hada shi su ma ta wace haɗi hijabar kamar Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tana tana sama dabba sai wa ta shi inda ta ta shi zai ji kicin shi na tana shi da wa an kaji na wannan aiki da manzo ma wani mutum ne fi almarko sai au ka kariri ko kuma ta tabbatar wa sai ka ta kariri har da wani shi fi akalihi azzaba inda mu kamar manzo sallallahu alaihi wasallama har da wani shi. ya ci damo gaban da manzon Allah manzon Allah bai musa ya mai ba ya ce yanzu ta ka ci damo ba an ba tambaya ce manzon Allah ya cikin da Allah ya ce a ba ci damo ya ce duk da ba ka ci damo ci dan ba ku shirin to da wannan ta dalili ke to sai da an kai gaban da manzon Allah kauna ko ila in bai musanya ba in kauni ya kamar shi ya fara ya aiki ya kamar shi ya aikata abubuwan hankali ko kuma tantafa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tare ta kamar ciya manzo sallallahu alaihi wasallama ba dogo na ba ba gajere ba ne watan manzo Allah sun a alaihi wasallama wa huwa abyad farina laysa bi tawil wa la bi kathir ba dogo ba bane ba ba ne. sannan kuma in shi na tafiya kamar wanda ya gangaro da su haka ta yamma zuwa Allah sun a alaihi wa sallam ta ji wannan wani hukunci na alhaji ta ko kuma ta wasu ko alwaki a dukkan manzon Allah ta ɗabi'a manzo sallallahu alaihi wa sallama ba mai hushi bane mai yawan alheri na wanda bai fuskanta kowa da abin da bai so bai wa kowa abin da bai so sallallahu alaihi wa sallama to kai wannan sifa ta manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma wani sanin da bi an marfu min qawlin aw qawlin aw taqrilin aw wasna hadiyin aw wasna hulkiyin a wa ma da abinda an kaji ina da tarihi ko kuwa maqlubi shi aka ce hadisi maqlubi kamar yanzu mun ce kare mafi zuwa musa yake kaza da yi da musa yake yake kaza kauli ne na bai je gina shi ga sahabi ba shi ko sahabi ne ya shiga manzo Allah abin da sahabi duk ya faɗi ko ya aikata ko ya tabbatar shi aka ce mu hadisi makaduri in kai an ce shi ko hadisi mun dai ina isnadi an kai ta wani ciki ne kamar yanzu an samu hakaranta yanzu muka ce an amirin an rajulin an abdullahi to yanzu sai aka ce da yanzu da shiga da shi aka ce makruhi an ji an shi aka ce mukari in kai an ce makruhi ko abinda an ka jingina ga tarihi na tsauri ne ko na aiki ne shi aka ce ma makruhi in ka ko an ce mun wani to isnadi an ka ɗaya wannan su shi ne an ce ayi ko a shi ke nan kaga al-maqdu'u bil mabahis matari. al-munqadi'in min mubahir sarati in kai da an ce maqbuli to ana magana akan hadisi akan hadisi shi ake cewa madani in kai kuma an ce munqadi'un to ana magana akan abin shahi rijalul sanad to wannan nan shi ko hadisin munnadi al-musnad al-muttasil in kai an na gaba وكثر الإسناد wanda ya kasance isnadi ne ya haɗu na rawi daga wanda ya rubuto shi hatta mustafa har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan ya bin ba samu ikhlasi ba duk abinda watan an kawai ko kuma muka ce malikun annabi ay ibn umar annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala salawa kaza kaga mun ka samu ikhlasi ba ko ikhlasi to wannan shi aka ce ma musnadi hadisi marfu'i wanda babu ikilali shi isnadi shi aka ce ma murnan yan akwai ikilali da ake shi marko an namu karewa dan وما يحمد كل رأي إلا الهول المتفى فالمتفى وما حديث يوجه إلا الهول النادي يسألوا في كل راوي تجون كون راوي da ya mustafa har zuwa ga manzo bar bai mutasilu shi aka ce mutasilu amma a abai idraki suna cewa ma da wani kullu rawi wani isnadu hulul muntaha wa ma da wani kullu rawi yatasil isnadu hulul muntaha wa mutasil yanzu an shin yanda wani muhammadin ina da na rawi a cikin mustafa wa ne ne in muka ce kuma wa ma da wani kullu da yatasil isnadu hulul mustafa wa mutasil sun rabi guda ba ka da bambanci to an kace za a yi magana na akan wata almuzalli mutahillu da wani tambaye ki yau gari gudana wani ya zaka kare ki ko alhali kuma da kida baka kaya ki kanki ba yana da kida da shi na ga shi bayani kan musnadun shi a bayani akan mutasilun marfu'un da mutasilun mawqufun da mutasilun maqlubun shi shi ke nema to in shi shi shike nema sai mu ce wa ma hadisi wanda isnaduhu isnadi yadda ya sadu da san da jin kullu rayin kowane rayin da ya murtaha har zuwa ƙarshen isnadi al-murtahi shi ce wuce murtahi to yanzu in muka ce yanzu nan malikun annabi'in ay ibn umara ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala kaza wa kaza ne amma ta haka ne ila nabiyyi sai mu ce shi muttasilun na marfu'un in muka ce malikun annabi'in ay ibn umara عن عن ابن عمر انه قال كذا وكذا او فعل كذا وكذا ما امرت حسنتي الى الصحابي لم يمشي متصل موقوفا dan kaunin sahabi shi aka ce mahadisi mawdu'i aikin sahabi shi aka ce mahadisi mawdu'i ka kalilu sahabi abinda aka yi rabu da shi bai ce komai ba shi aka ce mahadisi mawdu'i a ce kenan ka zama da hadisi mawdu'i muna da hadisi makadu'i muna da hadisi ya aka ce marfuku sai ka ce kaunar nabi a wasu dubu a wasu dalilu ya aka ce mawkuku sai ka ce kaunar sahabi a wasu dubu a wasu dalilu ya aka ce makadubu sai ka ce kaunar sahabi ya a wasu dubu a wasu dalilu da take na hadisi ya kasance nawa ya kasance da rake sai muka ce maliku an dace an yi min umara annahu qala kaza wa kaza sai mu ce shi muttasilun mawkuku saboda ya amsa haka nabi yana da hadisi to sai muka ce malikun an nafi'in annahu fa'ala kaza wa kaza aw qala kaza wa kaza ina amurka hadin nabi sai da sai mu ce mishi muttasilun maqdu'un to za su ce haka sai da ce muttasilun mawqufun ala tarihi saboda gudun tanakuri sai ke muttasilun maqdu'un tare da ya ta ce na ake aiko to kaga wannan shi a shi a ainihin bayanin wanda ke da shi yan ba mai hakan da ba ba yi wanda sai shi kasance kamar da tsari akan bai farko ina in tambaya cewa eh shi ga ingantacce na na samu ne aiki da shi ko ko zama ne makasudu ba a ce ga annabi ba ba aiki da shi a ai hadisi an kace shi to kai kullu aka ce hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ta cewa khairul quruni qarni ثم الذين يلونهم وأوى خير القرون قرني صحابي ko kenan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi a hayar kuroni yake kalli ko kuma da ne ne ko awa kuma da ne ne lura mu arba'a tabi'ina don haka malama sun kace ko hadisi na arba'a tabi'ina na aiki hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ana aiki hadisin sahabi sahihi ko hasan ana aiki hadisin tabi'i sahihi ko hasan ana aiki hadisi na arba'a tabi'ina sahihi kuma suna ana aiki shi hadisin sahaya hadisin manzo sahihi an san shi ko marbu'i kenan shi hadisin na sahabi sahihi an san shi mawqu'i sahihi kenan ko hasan an kiyaye ko hadisin na tabi'i sahihi ko hasan maqru'i kenan hadisin na arba'a tabi'i sahihi a wannan shi ma maqru'i ake shi man ba da tabi'i shi ma hadisi na ajibi shi a wa'adu duk guda a cikin nan kaga tun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani shine mafi jahili ashe in kai aiki da abin da sahabi ya faɗa ko abin da ya aikata ko abin da tabbatar kai aiki da ainihin shaidu na manzo sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya shaidu su shi a wannan kana ashe kai koyi rabi kike dan an koma kana da hujja manzo Allah kai kace mahi bidana don haka ne koyi haka in kai koyi tabi kai koyi da rabi ci wanda ke shi nuna mazo sallallahu alaihi wasallam in kai koyi da albar tabi kai koyi da ainihin wanda ya kasance mahihici na shi da shaidu na mazo sallallahu alaihi wasallam to wa'annan su an waɗanda manzon Allah shi da bin hariya da alheri duk wanda a bayan son watan kauli ne kana aikin shi ko kana da kana da aikin kauli. نعم a wato ba a da tukofinsu saboda tukofinsu su ba masu manya ba wasu ma ko da dalili ba wata ba abin da ta a tsaya kawai da kaurin sahabi a wasu uku ba a da dalili ne saboda sahabi shi na iya ganin an yi wani abu wanda bai da kyau bai iya musanyawa saboda gudun abin da zai biwa bayan musanyawa ne ko kuma saboda ainihin gudun kariya ga rayuwa ce ce kuma sanya wani abu wanda an kai ga gare shi wanda ya kasance kuma da nafi da kyau an kiyaye ga wannan to sabanin manzo manzo in duniya na rike cewa in dai ga an yi abin da kyau suna kuma an gane to sahabi shi na iya ganin an yi wani abu shi kane domin gudun musibar da ta iya zuwa baya ta shafai ko ta kai wasu to haka ta yi yau akwai kuma wani masu ba a kare da su يسأل قوله وفعله فهذه هذه يحسب قوله وفعله بعض العلم هو لك وصل شوالي تقول بعض الإسماع من رجع الإسماع جبت حبيبه باو معصومي هذه باو معصومي الرأي ثاني باو معصومي من رجع الإسماع زي كل بين من توابع صلى الله عليه وسلم يجي السلام عليكم تحية واحترام يجي وأسأل الله أن يديم للشيخ صحته وبعد أيد الله الشيخ أريد من فضلكم أن تبين لنا ما يزعمه بعض الناس من أن جلوس الاستراحة سنة ثالثة arju minkum al-idaha wassalamu alaikum a ah, bai tambaya shi na tambaya a ah, bayan dai a ah, ababen da rubuta na farko muna gode Allah da ainihin ya da ya muna da shi da tsohon da ba na ba a kan zahiri Allah ya saka da alheri ko bayan wannan kuma a ainihin shi na tambaya akan yiwu su istiraha wasu suna cewa sunna ce ta da ta daga manzo sallallahu alaihi wa sallama shi na kuma a yi mai jawabi akan haka to shi julusu istira'a lalle sunna ce ta manzo amma wadda ba ta da ta ba abin da ya ba a ce mata ta da ta sunna ta da ta ma wa raba alaihi biyu sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi hadisi na na Abu ba yanzu mun cikin da rijalu mu ambaci Abu ba an anaka ko shi a cikin asaba a to abu ilaba shi na cikin ashabu na malikun da ruwaye malikun da ruwaye shi sahabi na na manzo amma wanda bai zamna da manzo zama mai tsawon ba shi da iyaka ya zuwa ga manzo kwana biyu ko kwana uku to shi ya ce na ga manzo sallallahu alaihi wasallam in yayi in yayi sa'a ta farko ba shi ne iwa sai ya dawo da shi wannan abinda ainihin abu kiraba kenan ya wato an malikun ne ko yayi malikun ne ko yi shi kuma shi haka ya gama zuwa yi sallallahu alaihi wasallam to wannan jiro da istira'a a a anas da kai aka yi ba saboda ya ga abubakar zuma da kuma aliyu da sauran sahabbai na manzon sallallahu alaihi wasallam suna Allah ba su istira'a wai cikin sanin rayuwar masu da ainihin mara kuɗi ko yanzu da sauran sahabbai na masu sallallahu alaihi wa sallam kaga nan wajen tarjihi wajen rinjaye da hadisi a kan riwaya ingantacciya ce don sun yi da kawo na hadisi sai hada hadisun hasan da ke haka ce to wata ce na kuma ingantacciya ne haka na kan wajen to wata ce na ingantacciya amma ba a haka abubakar ta yi ba ba haka umar ta yi ba ba haka umar ta yi ba sannan kuma sauran da suke wanda an ka zo da riwaya su ne shekar irin buhari da muslim ba su ne sun shi kira ba mazo sallallahu alaihi wasallam in yayi a ta farko yake hajjada hajjada bai ta bude gare shi na nishewa ba zai dawo da ba wannan riwaya ce ta da kuma ingantacciya to abinda aka ce ma wannan hadisi sunna halika ma wa da alaihi kun sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya jama'a ka aikatawa sallallahu alaihi wasallam ko ai sahabbai sun ko riwaya an kai ya kasance abin nan da a ainihin an karwato sahabbai ba shi suka yi ba to sai a sahabbai sun yi mai wannan hadisin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi sunan mazo sallallahu alaihi wa sallam to haka ne sai a bana hadisi a yi aiki da abin da an hada tambayar a kitawa an yi samun haka za mu tuna irin wani matsala ne ba yanzu ka gana wajen tarjihi sai a rinjayar da hadisi na sauran sahabbai akan hadisi na bayan kullum kai ba a ainihin nan kare ta shi akai ba a'a tarjihi an kai sun yi shi zama da kullum sallallahu alaihi wa sallam sun yi shi an da rayuwar mazo sallallahu alaihi wa sallam don haka abin da an haɗa sun da abin da kuma sauro ana gabatar da riwaya ta abin shafi nan da wajen Allah su za mu cimma bayani a kan tarjihi tsakanin harfi da hadisi. Ana gyara na da biyu da mutum ba a gyara ya guda shi ya fi a tsaye kawai. A lemun ta haɗa a karantawa. In ne kawai sai ta jira shi kuma ce ma haka nan. kamar an kafa manna abin da shi kan faɗi ki da dama haka ya kan sai wani abin da yake ne haka ni lokaci haka ba alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah